What? zahiri ya rufe ba gidan da aka yi don yaro daban ba gida na mai zaman kai da na duba gidan da ba na gadar mutuwa ba gidan da ba mutum ɗaya ya gina ba gidan da ba na tabbas ga zama ba daman zuwan gidan ki nake ya rufe ba gidan da aka yi dan yaro da babba gida na mai zaman kai da na duba gidan da ba na gadar mutuwa ba wai kiya dizo wannan wani abu ne haka wannan cirin hamba ce haka yunwa mana mai gida menene yunwa yunwa to yaushe muka ci abincin haba mai gida ai an dade ba ka ganin irin tafiyar da muka yi wannan wannan wannan wannan wannan ita tafiyar da muka yi shine har za ta sa ki rika cin abinci kamar a duro nake zuba to bari in gaya miki kin ga ina zaman zama na fa ni ba za ki zo ki ɗauko min jangon ba ni rayuwa da nake abin ni yin ta nake a lissafe ya za a yi yanzu yanzu nan mu ci abinci daga cewa bari in kama ruwa in dawo kuma ki zo ki ce min kina wayin wake ji ni dai kawai mai gida ka nemo min abinci ci nemo abinci kici hmm. na rantse da Allah ba zan nemo abincin nan ba wallahi ba zan nemo abincin nan ba ni abin ni in na ci da safe da safen ma bana ci da sassafe ba irin zaman kauye bane ba da kana da da masallaci da asuba zaka dora cikin ka tuwo bari nake sai sha ɗaya ko sha biyu in ka ci to ba za ka ci ba sai bayan sallar isha haka ake abin ni ko ina haka ake a wadace ko ke ko ke ko ke duk ko baki a kasar yanzu baki kowa ta abinci yake bane ba to kai ta samu abinci kana zuwa a cikin ka ke baki lissafi ne ki ci abincin ɗazun nan yanzu ki ce min in ƙara ka miki to ba zan kawo ba kin kin tsare da idanu na ce ba zan kawo abincin ba amma tun da ba za ka kawo ba to ni na haƙura kar ma ki haƙura mana kar ma ki haƙura in kika ce ba za ki haƙura ba wallahi sai dai ki koma ƙauye sai dai ki koma ƙauye amma wannan zaman da ake abin ni wannan zaman da ake abin ni in za ki koye shi ki koye shi tunda kin ga su ba noma suke ba sai dai ka zara aljihunka ka je ka saya an ga miki irin zaman ƙauye ne za ka je ka duka ka noma ka ka tanada abincin da zaka ci shekara guda? Ni dai na haƙura mai gida mu tafi kawai. In kin ce ba za ki haƙura ba wallahi gida za ki koma. A'a, mu tafi. Wallahi gida zaki ki koma. Na haƙura mu je. Kuma bari in gaya miki. Ko mun ƙarasa inda za mu sauka. Kin ga yanda ban yadda zuwa abinci a ɗan wani faranti na ƙarya ba, na je na kawo a leda kika ci. To aka za a rika cin shi. To. Aka za a rika cin shi. Yau, wannan mulmulan tuwon da yake gani ki ma gane tun daga yanzu da ingar yawa ya bi za a ci. Sai karfe hudu bayan la'asar an yi la'asar sannan a ci biyu. bayan sallar isha kuma a ci daya nawa kenan ba biyar ba biyar to haka za a yi wannan rayuwar to ah. ko ba za ki iya ba ki koma a A'a mai gida zan iya mu tafi. To ai ni abin da sa ki ga ina mita ni a duniya ba na son in ji ana cewa in rika zaro abubuwa. Mai gida na dai na mu tafi kawai. Su ko da yaushe kudi kula ake da su a san abin da ake. Kuma kuma za ki muje muje muje. Binni akwai motoci. wani na ɗauko kaina kuma wallahi na ɗauko kaina don ubanki mota kyau zo gani ko ko mai kyau zo ni gidan nan ma da zan je ni dan sandan nan nake tunani wallahi dan sandan nan nake tunani saboda ba aure ne da shi ba ke dama gidan da babu makullin rufe shi ku duba kin ga na dan na dan shigo din kawai kin ga nan da gidan wallahi gidan ya canza to Allah mai iko ina wuni lafiya kalau lafiya ina wuni lafiya lafiya ina gajiya annan ka je yawa sannu ka dai lafiya lau aminiya na'am wannan ba Amadu bane wanda ya zama hada a gidan shi ba Amadu ko shine malam Amadu ba ni ne mana ai kama bata canza ba amadi amadi eh, amadi mai duniya eh, hajjaju amadi mai duniya hajjaji ga wuta ga yaki <laughs> wayo Allah na hajjaji mai kama kama da maza wayo Allah kwarin da babu chau Allah sarki hajjaji in dai wajen nema ne eh akwai to a saurara miki a dama babu sama da ni hajiya mai tilin gidaje hajiya mai jama'a nayi ke kike da hausawa ni ce hajiya ke kike da yarbawa haka ke kike da inyamurai wayo Allah hajiya ke kike da farar hula ke kike da yan sanda wayo Allah da hajiya ke kike da mashaya ni ce da yan siyasa duka alquran da sojoji da yan sanda ni ta kowa ce to hajiya tare da tare da iyali na Allahu akbar sanni yarinya duk daga kauyen kuke ta hajiya kauye tace dole da jin labarin ki tace sai ta zo ta ga hajiya mai gidan kun zo zumunci kenan an zo zumunci kenan amma da ina da kai akwai zumunci eh ah. to gaskiya ai an yi zaman arziki ne shi to zumuncin dai hajiya kin san shi abu ba dai zumuncin na zo ba alfarma na zo ne alfarma eh. to gaskiya ina jin ka ai rayuwa haka take dama eh, ya akai ya akai to hajiya kin san ya dai irin zaman da akai eh an yi zama na mutunci kwarai kuma mu abin da aka yi mana mun gode wa Allah hmm. to a garin nan in ma mun san wani waje ba ya kamar nan daga garin naku inda inda inda ka ji daɗi nan ne gari nan ne gari nan ne gari sanin nan ɗin shi yasa ko a can mai ɗakin na ta matsa cewar gidan dai wannan hajiyar da kake ta bani labarin ta mm. to da Allah in dai mun je binni Allah sarki yayi kokari a je mu sauka a gida to shine muka zo neman ɗakin ha kuma gaskiya da ka sani yafi daɗin zama inda ka saba to kuma an inji bature yace an yi latti hmm? latti an makara Ajiya a taimaka. A'a yarinya ba taimako ba ne. Ba dangin in bani ba ba zan taimaka. Abu ne ne neman kuɗi. Na cika gidan nan da 'yan haya gaba ɗaya. Babu guri babu komai. In ji Bature ya ce ba space. Eh babu guri. Aminu ya ta. Na'am. Duk wanda ka fara zama da shi to shine abokin. to yanzu ki taimaka dan Allah dan annabi duk yanda zaki yi ki dan samu musu dakin da za su zauna anan idan ma babu daki a ciki wannan dakin na tsoro na zaure ki ba su shi mana wallahi mun ku anan ma zauna haba amina ta kin rike ni da jijiyar wuya haka zan kallafe in ga ƙasa babu komai amma akwai yar matsala daya ko kuma in ce wata doka daya kai ga ne ba je ba ka ga canji a gidan nan eh ina zuwa ma nake gaya mai yawa ba inda ban sumunce shi ba irin da ba da zai turba ya ce a cikin gidan eh. tsakar gida na suminti ne gaba daya na kashe kuɗi na kashe dukiya a gyaran cikin gidan nan arziki ya zo eh na kori wa'ancan na yi sabon zubi to kai kuma Allah ya da kai yanzu da iyalin ma eh. to ka gani ba zan ki karɓar ka ba amma magana ɗaya na ƙara kuɗin haya ba irin da ba ce hajiya akwai kuɗi. Da akwai kuɗi? Da ga shi ma kin ji yaya. Akwai kuɗi hajiya. To ko akwai kuɗi ma ai ma ji kuma nawa aka ƙara. A'a wannan kuma ai in dai da akwai kuɗi. In gane yadda kuke da shi tukunna sannan in muku bayani di abin da za a kun tabbatar mun akwai kuɗi. Eh akwai kuɗi amma dai hajiya. Gidan da ba asiri ya rufe ba. gidan da aka yi don yaro da babba ne gida na mai zaman kai da na duba dubu goma sha biyar na gani wallahi ni na san nauyin da nake ji yadda ke san mota ce ta buge ni da ƙyar na iya zaro kuɗin nan hmm, kin san su kuɗi sa da daraja kin ji wata sabuwa in ji yan caca ai ko da kai wancan zaman kai ka san cewa duk ɗaki ɗaya naira dubu goma sha biyar ake biya na kuma na ce maka na yi gyara a cikin gidana ko ina lele yake da siminti babu turɓaya ƙasa babu ga wutar lantarki an saka a gidan wanda da ko wutar lantarki babu a gidan nan har ruwan famfo na saka a cikin gidan kuɗi fa na kashe na gyara gidan fa to yanzu dai hajiya abin da za a yi haƙuri mana kin san abubuwan hajiya ki taimaka mai babu zancen taimako a ni taimaka ni zuwa ne na ce da masu siminti ku taimaka ku ba siminti in zuba a gidana kuɗi na zuba na siya alfarma ɗaya da zan maka ita ce in kin roƙan mai amma dan sai kin roƙa ma zan yi ta mm, mm, amini ai ni kin sani ba roƙa ki nake abu ba shawara nake baki to bawan Allah nan kun gi zama da shi kuma ina ganin kamar ba ku samu matsala da shi ba. Ba ma a samu ba. Yau wato yanzu kuma Allah ya mai arziki ya zo da matarsa ai ya ci arzikin aure. Aminiya ta. To yanzu abin da nake so da ke kina ji ki dan daga mishi kafa. A'a ba daga kafa. Kawai dai abin da zan yi taimako shine ka bada dubu ashirin. dubu ashirin ki daina roƙo na hajiya ni ma ban je na ce masu ƙasa ko masu siminti su taimaka min ba biyan kuɗi na yi maimakon dubu ishirin da biyar yanzu in ba da dubu ishirin ai shine zan maka bayani cewa a yanzu duk wanda zai biya kuɗin ɗaki naira dubu ashirin da biyar ne duk mutum ɗaya dubu ashirin da biyar aminu ya ɗaki biyu dubu hamsin kin gani amma ne mai kara na ce masa ya ba dubu ashirin na fara rage dubu biyar to shi kenan yanzu kin ga ke ki daga ah. mai kafa ta dubu biyar ki rike wannan din idan Allah ya baka kana bashi a'a ba bashi bane da na kai kai kai kai kai akwai akwai aiki akwai aiki gobe gobe nan da na fara kin gani. ni da dare na namiji kamar wannan in yazo bai nemi sana'a ba me zai yi ga mata kuma wannan su kansu wannan kudin wallahi hajiya ita ta zaro kudin da ta koro su na rantse da Allah duk nan na rantse da Allah ba zan taba yadda ba wallahi tallahi ba san yadda ba a dubu goma sha biyar ka zauna da yanzu ka zauna wallahi ba zan yi wallahi naira ɗaya ba daga min kafa ba ni zan dinga daga mutum kafa ni ce shugaban ɗayan daga kafa ta afirka gaba ɗaya ko a ga shugaban ɗayan daga kafa ta afirka duk wanda ya zo da allah da su daga min kafa to na daga kafa dan Allah to a shi kenan mun gode Allah saka da alheri dama ta ta ta yi ai wanda ya gaji arziki hajiya kina eh. ji ai ta daga mana kafar in an samu eh, kudin nan Allah ya da za a baki aminiya ta ni haka nake son eh. ki yanzu da kika dariya ma sai dariya ta ta kama an gode Allah saka ra amma dai da sharadi sati biyu zuwa uku ya bani dubu biyar dina zai baki a zan baki ke ce shaida imana zai baki ke ce shaida matarsa to da Allah hajiya za mu tafi a to da Allah ina ina ina ina da ta bukata to ina jin ka ina da bukata mm. to wallahi kudin nan su kenan daukar na baya mu mm. gashi ai mu ce muka za ku kar ka ce kuma ta baka wani abu ban shi in mika mai yanzu kudin gaba ɗaya koma garin a a yo ya mun margi yo na je na ce yanzu ku samu ku shiga ciki eh. mu za mu je ku jira mu zan fita unguwa idan na zo zan cire kayan da ke cikin ɗakin da zan baku tunda na zuba kaya sai ku shiga ciki a lura a tsafta ke kuma ladabi da biyayya a waje na idan baya nan kamar ni ce mijin za ki min ladabi da biyayya yawwa a ah, magana gaskiya ce mu je ku shiga ku jira ni me kake so ka faɗa a wallahi an yi wallahi januna januna dilikera. januna januna gidan da aka yi yaro ta bani wace ce mai kirkin wannan matar ajiya ki ke duk abin da muka ke ke a ina take ke baki da lura ne baki gane yadda abubuwa suke gudana to bari in gaya miki wannan matar da kike gani yadda yake zan tsohuwar hais haka take kin san dai tsohuwar hais wannan ya hau ta sauki wannan ta dau wannan sannan kar ki dauka daga nan zuwa dan wani tafiya zaki je cikin jin daɗin rai ranki duk in yayi dubu ranki sai ya ɓaci ba dai Allah ya kama ba kawai dai Allah raba mu da ita lafiya kuma kuma ba wai ta gaya miki cewa in ba na nan ki mata biyayya ba ki san irin biyayyar da zaki ki san irin biyayyar da zaki dan irin wannan hajoyin na binni ni tsoron su nake tsoron nake yawwa tsoron nake yanzu nan sai ka zo ka zo da yarinya ba komai ka zo da shi ba ita ma ba komai ta zo da shi ba yanzu sai ka ji kai kana nan solobiyo an ce za a yi umara da yarinya a ce za a yi umara kai kana nan a zaune ko ka an ce za mu dubai siyo sarka za mu dubai siyo sarka kai tare za mu tafi Allah dai san abin ni na gaya miki wallahi na gaya miki ki kula shiga can da gida sa da kudin halaka gidan da yayi kyau wallahi ko kudi aka gyara gidan Allah masa ne nan gidan haya a duk duniyar nan gidan ka zo na zo kin zo na zo gida ne na in an nema a zaman lafiya a yi idan kuma ba a nemi a yi zaman lafiya ba sai a yi rashin zaman lafiyar so da kowa da halinta take bayyana haka gidan haya iki kowa ta iya allanta ya eh, ta wanke abinta haka gidan haya iki gidana ne na gida gida ina da iko akai wannan makociya ce Allah ya kata a cikin gidan nan suka shi ga ta nan ga ɗanta da mijinta yana waje yana magana da baƙi saboda haka a kiyaye hajiya wannan yaro ne ko dai babban mutum ke kai kuma tanka min da haka kawai Allah ki hakuri da zuwa kawai ki ga ɗana ki tanka min ɗaki ciwo kada ma ki yi hakuri ke ba amma ki yi hakuri ba a to ai ban gane bane na san irin cikinta to yanzu gaban hajiya za ku ya mutane ihu kai kai mana shi kai kai muka gane din nan akwai sa ka ake ba da kai ba to ni yanzu dai ba sa in sa nake so ayi ba ba sa sa nake so ayi ban san ce kuce ban san cece kuce saboda haka komai in wuce an fahimta ko mai kwari ku kwara tsatsauran doka na kafa a cikin gidan nan kuma ɗaya bayan ɗaya za ku ci ta da wadda ta da da wadda bata shigo ba dokoki ne domin ina da iko gidana ne kowa ya sani duk wacce aka kawo ta da aka gabatar da ita a gwajena akwai doka mai tsauri in mace ta ga za ta iya zama ta zauna in ta ga ba za ta iya zama ba sai ta yi hanyar waje gashi nan ga fili ga mai doki yauwa in kunne ya ji jiki ya tsira. Ka furi dani. Ah. Kana hauka ne? To me na maka? Yalla. Ah, yalla yalla. Kana hauka ne? Ah, dala, dala ina zo. Are you crazy? Ah, kai dala haba. Stupid boy. Ka sabu ne mu? Me ma? Tun da ba abun da na mai san ruka na yake. Ya yaro dan gani irin wannan haka. Wannan? Eh. Wannan mugun yaro ne. Wannan yaron ina wata kulina. Yana ya fasa wa abin fashewa daba kulina. Abin fashewa. Na faɗi. eh wallahi da na maka ni ba da na maka to Allah hankaka da Allah da annabi sabga ta manya kai ta manya harka ta yara ka bar yara su sabga su okay ya zaka zo ka matsa wannan wannan dan yaro haka okay yanzu a takaice dai kai wani yaro ne ko eh mana yaro ne ko eh to bari mana fala dima ya kai tunda abin ya zama na manya bari na maka kai baka san ba wannan yaron kana me laifi ne ka irin ku ne ake barin yaro ya zama mai laifi nan gaba daga karami ake fara kuma zama babba yanzu wannan wannan wannan yaron yanzu a doka ta kasa ma ina ma hukunci ya kansa kai kai da zaka zo ka ce zaka hukunta yaro kuma wallahi sai na tura ma baban mu baban ka koya kai da musa Allah wallahi sai Allah wai ka da ka tura baban ka wallahi sai da ka tura baban ka eh eh me me haka ne da eh? ka tura baban ka gashi kai abin da zaka shi gani abin da shi ke zan yi ban guri na au haka nake da bukata ina son in sha wahala dan da daura mutum na san haka zai faru eh gaba daya da kai da shi gaba ɗayan ku all under arrest a wani dalili da farko ka daga hukuma hankali da uniform a jikina you abuse my uniform ka ka da ni na yi muguwar faduwa nake ba na kusa baza baki wallahi yau da kawai da kisa da kan layin ku. mun ni garin jama'a mun kame kowa ya kauce